أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حتى جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد yan uwa musulmi da muka taru a wannan majalisi mai albarka cikin wannan masallaci masallacin shek abubakar mahmudu gumi tare da malamanmu da alarmanmu da 'yan adalinmu da shugabanninmu da 'yan jarida iyaye mata duka irin da sallama ta addinin musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yin Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo yau 21 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa wani shekara 1443 wanda yau ya yi da biyu ga watan hudu miladiyya haihu annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 muna rabin su yawan ta'ala sun da jagora allah shi an shi ibadodinmu wa yan kwanaki guda goma da su masu albarka allah muna rabin gafarta mana a cikinsu ya Allah. Allah arzikin da kake rabo cikin wanga wata cikin wannan kwanakin Allah ka raba da mu amin amin kuma ka sa nan bargo yana da yawa ya Allah amin Allah akwai bayan ka marasa lafiya akwai mabukata Allah mu roƙi ka sunayenka Allah ka biya bukatun baki da yan uwa musulmi jiya mun kwana cikin ma'ida aya 70 da biyu yau kuma za mu tashi aya 73 insha Allah أكرمك الله بسم الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كبر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم dan uwa musulmi kun ko ayat dai Allah ya tabbatar mana duk wanda ke cewa Isa Allah ne ko Isa dan Allah ne kafiri ne kirista masu wa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne Allah ya tabbatar da kafircin shi kuma kafirci in Allah ya tabbatar da shi ga mutum in ka yi kokarin cewa ba haka bane to kai ma ka kafa saboda kuma mun sani qur'ani ya faɗa mana kiristoci kafirai ne babu dalilin kuma za a ɗauke musu wannan kalma ta kafirci kawai sun kafirka saboda qur'ani Allah ya ya Allah shi mu kariya Allah ya sake cewa laqad kafara alladhina qalu inna Allaha fayyul salat hakika sun kafirta wa'anda suke cewa lalle Allah shi ne ɗaya daga cikin alloli guda uku duk wanda ya ce Allah ya ɗaya alloli uku Allah ya ce ya kafarta kinan cikin mazhabobin kiristoci akwai mazhabar da ka cewa Allah uku ne Isa Allah Allah Allah Maryam Allah wa'annan wannan mazhaba daban take to Allah ya sun kafarta su abin suka ɗauka isa matsayin Allah ne uwa ce maryam matsayin Allah ce sannan Allah shi ma matsayin Allah to Allah ce duk mai ga aqida kafiri ne sai Allah ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wa babu wani abin bauta face abin guda guda ɗaya shi ne Allah zama kun yadda insha Allah kwarai Allah shi kadai yake tabbas babu wani Allah in bar da shi yau duniyar ga inda an ce akwai Allah uku cikin ta da tarihi don ko wani Allah cewa zai ga abin da za a yi wanga Allah ya ce ba a yi haka law kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata hmm. fa subhanallahi rabbil arshi amma yasifun Allah madaukakin sarki ce law kana fihi ma alihatun da a cikin sama da ƙasa akwai wasu alloli banda Allah Allah ya ce da fasadata da sun ba duka da sama ta rubuje ƙasa lalace zuwa usul lalace ko ya barka saboda wanga Allah zai ce a yi wanga Allah ya ce ka a sai Allah ta'ala ya ce subhana alki ya tabbata ga Allah rabbil arshi amma ya fito ubangiji Allah daga abin suke sifan kare shi cewa wai akwai wasu alloli bayan Allah ya ce wani maza ta yi nuni saboda Allah ya tabbata da kafircin masu cewa Allah uku Allah ta'ala ya ce a wa ma min ilahin illa ilahun wa babu abin bauta fati abin bauta guda ɗaya shi ne Allah sai Allah ya ce wa illam yanta kuma wallahi in ba su bari ba su masu cewa Allah uku ne in ba su bari ba Allah ta'ala ya ce amma ya kuɗi gabi suke faɗa in ba su bar faɗin maganar nan ba Allah ya ce la yamma sannan ladina kafaru minhu azabun alim wallahi azabun alim ta shafi uskar gata masu faɗin magana sai azaba mai girma ba ta shafe su tun a duniya sai sun fara kamuwa da azaba kayan a taifiya sai kun ga wata aya ta kafar su ne cewa Allah uku ne cikin kiristoci da sauransu ubangiji Allah ya kare Sun ga akwai masu alloli da yawa akwai masu duwa, akwai masu gumaka akwai masu menene duka waɗannan wallahi kafirai ne wani suke cewa wai Allah guda bai isa ya biya bukatun kowa da kowa dole sai an hada da wasu abubuwa kun san suna da wata tunani na banza wasu bukatun sun duka ne duka wasu tawa ce Allah za ka iya biyan su wawan hmm. gana son kuɗi wawan gana son gida wawan gana son aure wawan gana son mota wai ake duk Allah guda to bukatun ku duka Allah na iya biyan cikin lokaci guda kuma komai bai rage gare shi Allah yana da abin ba kowa jama'a ko ku yadda ba mu mun san Allah yana da abin ba kowa hadisai da yawa sun tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki inda zai ba kowa bukata sai kowa sai ya faɗi ya cika baki ya faɗi abin da ya kasu Allah ya ɗauka ya bashi abin da a wurin Allah bai rage komi ba in ma har ya rage sai in kusan kusa da aka sa allura cikin gulbi a ɗebe ta in ta ɗebo wani abu na ruwa to arzikin Allah ya rage saboda ka arzikin Allah bai da iya jama'a ku rike abin da ku wurin Allah yana ba duk abin da aka so wurin Allah kai, shi wallahi babu abin da ba ku ubangiji Allah ya kare ku gaba sai Allah madaukakin sarki afala ya tubuna afala ya tubuna ila Allah wa yastaghfiruna hmm. والله غفور رحيم الله madaukakin sarki yace afala yatubuna ila Allah shin su masu Allah uku ba su tuba zuwa ga Allah su tuba su bar wannan akida ba ta da kyau afala yatubuna ila Allah shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su bar wannan akida wa yastaghfiru lakum muslimu gafara ta shi musu ba su haka nan wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne kuma Allah mai yawan ne jama'a duk wanda ya aqida Allah uku daga baya su ba Allah yana amsa saboda rahama ta Allah madaukakin sarki da yawan gafara sai in kai mai laifi ka shekara kana yi wallahi Allah na iya gafarta maka kwana guda sai Allah shi gafarta maka jama'a na ba ku malam mai gura wani bawan Allah ne shekara sai 70 shi na bauta mu Allah cikin wani wuri bai ganin mutane ba su gani abinci ya ka aika shekara saba'in ina bauta ma Allah ranar sai ce ka bari so sha iska yawo cikin yawo ne sai haɗu da wata karuwa sai yi mu'amala da ita fi guda suna mu'amala da shi shi ke nan kawai sai imani ne ya dawo ke kai nista nika wannan ɗabi'a ba su da ina su me nista nika yin haka kawai sai sai ga shi ya rubi da ita ya kai yana roƙon yana roƙon Allah ya gafarta sai sai iske wasu mutane hawariya wasu goma sha biyu suna kwana wuri sai shiga cikin su ya kwanta akwai mai kawo musu gurasa in dare yayi ko da ya ce kawo musu gurasa dama ya hasu goma sha biyu sai kawo musu goma sha biyu kowa ya amsa har da ciwon gaba ya amsa da ko da aka sa sai mutum ya fito ainihin ba samu ba a to ni kan dama su goma sha biyu na kuma arzikin yawan ku ne kawo to shi wanga mutumin ga wanda aka kosai sai su babu komi kai kai ba ka samu ba a shiga tawa ya duka ya bashi ashe dare lokacin mutuwa ta yayi cikin dare na Allah ya dauki rayuwa ibar da ya tace kara 70 zamani da karo shi kwan sati ga tare da wannan ibada gaba ɗaya fasikancin da yayi yare da shi kara 70 gaba amma abin da ya bele wurin Allah dan gora ta guda da ya hada kudai ne ya dauka ba wani shi ko sai Allah ya gafarta masa nadiyar wa nadiyar dan gora ta guda shi yasa jama'a abinci da gani wallahi akwai muhimmanci kaci da mutu abinci kana iya ba mutum abinci mabukaci ka ba shi abinci ya ci na kwana guda duk zunubin kan shekara shi kuma Allah shi ya yi amma sai zan mutane suna rowa sai Allah shi musu rowa ku zan ka sadaka abinci wallahi Allah ne kuma ke ku saboda ku diba ga dan ƙwarar buraka guda yabba wani Allah ya gafarta mai lahin da ya ki daya sannan wannan wannan kissa ta karantar da mu cewa ashe ibara tana rushewa idan mutum shiga fasikanci kaga wata saboda zai Allah ya darbe ta rabu mutuwa aurenta cikin kan fasikanci ke zama gidan mijinki shekara wa shekaru kina ibada yanzu Allah ya jarabe ki auren ya mutu ke ka hakuri ke kai zuwa fasikin dullar da ke samu gidan aure sallolin da ke da ibada da ke duka tare ne saboda dai ke ka hada kudin ki wallahi ma ka ku sai na zubar da mutuncin da kima su wallahi dan auren ka ya mutu sai shi ammi ka ce ka roki Allah ya baka wani amma sai ga mace wai ka ta ta kama yawon fasikin tun da yanzu ba zai giya aure kaga ita ta kama fasikanci sai wajen waɗannan mazan sai wajen waɗannan mazan ɗauko makanta ciwo ɗauko makanta wahala da kwaso makanta kaya wallahi malam zafin tsoro ubangiji Allah ya kare ku شين الله تعالى يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه وأمه صديقة كما يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أما يؤفكون الله ما أقول كتن سرك يتي ما المسيح ابن مريم إلا رسول النبي إيسا أم مريم بكفر شيفا شي منزوين الله با الله بني منزوين الله رسول الله من الله يأيكوش قد خلت من قبله رسول كما زي سن شوɗe gabanin zuwan shi gabanin zuwan shi an yi wasu manzanni daban-daban daban-daban sun wuce an yi annabi nuhu an yi annabi ibrahim an yi annabi yunusa an yi annabi hudu an yi annabi dawud an yi annabi suleiman ga nan mazayin da yawa sun wuce gabanin zuwa annabi isa dan mari Allah ya ce manzo ne an yi manzo sun wuce gabanin zuwa Allah ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiya ta siddiqiya idan aka ce siddiqi ana nufin duk wanda ba manzon Allah ba ko annabin Allah to kai shi matsayi dama siddiqai su ne waɗanda suke da matsayin imanin su yayi ƙarhin da manzon Allah ɗaya hisu ko annabi to Allah ya ce uwa ta siddiqiyar shi Isa dan Maryam uwa ta siddiqiyar imanin su ƙarfi gare ƙwarai da Allah ya sa mu dace Allah ya ce kana ya akula da ta'am da annabi Isa da mahaifiyarsa sun suna cin abinci alhali kuma Allah bai cin abinci duk wanda Allah mahalicci bai cin abinci Allah bai halitta kowa bai cin abinci to amma annabi Isa da da mahaifiya suna cin abinci jama'a ko ba su suna ci dan mun ga zaman ta wurin mihrabi ana kai mata abinci bare ko suna cin abinci shi ma annabi Isa yana cin abinci ina neman abinci ya ci dan mun ga shi daban-daban inda suna cin abinci na kan samu da kasta wata rana yayi yawo tare da wani bayahudi suka ji yunwa sai kira barewa ta taho annabi isa ya yanka ta an haddasa naman bayan an hede an haddasa naman an ka ci. bayan an ce aka tara ƙasa duka aka sa cikin wata annabi isa ya buge ta sai ta kuma cikin daji bayan an sai naman kaga ya sa abinci gobe ci ba ina ci duk wanda an mutum yana cin abinci to kenan wanda ka sa abinci bai kamata ya zan Allah ba ke Allah ka ji yunwa to ka inda Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce kana ya akula min fa'ab annabi Isa da mahaifiyarsa suna cin abinci Allah ya ce unzur kayfa nubayyin lahum al-ayat Allah ya ce ka kalla yadda muke musu bayanin ayoyi dake dake cewa annabi Isa ba Allah sun manzo sanin kuma bi ba magani anna ya ufakun sai yaya ake karkatar da su ana gwada musu annabi Isa Allah ya ce suna yadda ka ji wasu kiristoci wai da hankalin su ya ce musu Isa Allah ya ce suna yadda sai ka tambaye su in Allah da shi halitta ku za su a duk wanda ka bauta wani Allah in ka tambaye shi wa halitta ka sai ce Allah amma abin da ya ka bautan nan bai da shi halitta da tun za da ƙarya Allah ta'ala ya ce wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda la yaqulun Allah hmm. qul alhamdu lillah hmm. bal aktharuhum la ya'lamun Allah madaukakin sarki ya ce wala in sa'altahum wallahi inda zaka tambaye kafirai duk kayan da ka sani ka tambaye shi ko kirista ko bai yahudi ko mauta wuta kuma masu ba su shanu ka tambaye su man khalaqa samawati wal ard wa ya halitta samai da ƙasa wa yana ya tanka halitta sama da ƙasa ka tambaye su Allah ya ce la yaqulunna Allah wallahi za su ce Allah ne don sun san me jini irin irin naka mai halitta irin taka yayi ya halitta sama wallahi bai iya kai ko ita bai iya yi ka kusan mai usul salasa ya ce mafi girman abinda muka gani na halittun Allah shine sama da ƙasa to da adam ina shine halittun sama da ƙasa amma ka so ka rike shi Allah ka sha motarka kana mai sujada kana duka masa kana mai yanke yanke wallahi duk wannan wauta ne shine Allah ta'ala ya unzur kayfa nubayyin lahum bil ayat ka kalla ga yadda muke musu bayanin ayoyi daban-daban daki daki sannan kuma ka kalla ga yadda suke karkacewa ana musu bayanin ayoyi suna karkacewa ce isa ba Allah suna a a'a isa Allah ne jama'a kun san wannan duk Allah shi da shi a shi a shirye wannan kuma duk Allah ne ya bata sai ko ka ko ka yi bayani ne gane ubangiji Allah ya kare gaba sai Allah ta'ala ya ce قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك بكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم الله ما توقف كنزر كيف تقول كفاية مثل يا النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أتعبدون من دون الله yanzu kiristoci da yahuda za ku bauta mu wani allah ma la yamliku lakum darran wanda bai in mallaka muku cuta in muku buta masa ba gumki ko baka cuta masa wallahi bai in komi. sani yadda ka aje kana bauta mata ko baka ko baka ko baka bauta mata ba ta in komi. masu bauta wuta ko ku bauta ma wuta ba wuta ba ta in makomi annabi isa ya bar duniya yana ya bar duniya yana sama yana sama Allah ya dauke shi ko baka bauta mishi bai in komi. saboda haka Allah yana yana mamaki wani yasa kuke bauta ma abinda bai iya cuta muku da komi bai iya mallaka cuta gare ku yau ko dan adam ka riƙe mai gidanka bai iya cuta ma komi bai iya amfani ka da komi duk abinda ka ga ya fito hannun shi Allah ya ce a ba saboda ka abinda a haka ina mutum ka yarda shi ka kai ne wurin bautar wani Allah ya kai halaka da banza gobe duk waɗannan kalaman da ku gani wallahi suna nan ana ta magana mutane gane na ba wai haka mutum ya ce ya so sabon mota sai ya ce an yi laya ya faɗa ƙashinta sai haka mutum ya ce ya so sabon mashin bajet sai an yi laya ya faɗa ƙashi ya liƙe laya mata za suna cikin ɗaki gina aure sai an yi musu laya sun sa cikin ɗaki mi laya za ta yi masa laya mi da ta kare masa ba su cuta maka da komi kuma ba su iya amfani ka da komi ka rike Allah kawai ka huta sai Allah ta'ala ya ce wala naf'a kuma ba su iya mallaka muku amfani ba su iya amfani ku da komi sai Allah ya ce wallahu huwa samiul alim Allah shine mai ji kuma Allah shine masani Allah na jin abin da mutane suke bauta ba wa'ad da ke sun kai coci Allah yana jin su shewa wanda suke cikin coci Allah yana jin su da ke ɗake inda suke suna rawa suna cewa Allah uku Allah na jin su kuma Allah ya sa abin da suke kuma ku bari mu gani a haɗa kiyama da duk wani kiristan da ka sani ya mutu yana kirista wallahi wallahi sai ya baka tausayi sai Allah ya gudu maka shi kana gani cikin walakanci cikin azaba wuta saboda ka bayan Allah ku riƙe addinin ku da kyau ku riƙe addinin ku da kyau kun tango-tango addinin kullum ku zunga sabis ɗin addinin kuna yi kuna gyara aƙidun ku rabu da duk wasu abubuwa na yayaye ku riƙe Allah shi ɗai duk abin da ya dame ka ta cikin da ka faɗa ma Allah lamarin duniya ne lamarin mijin kana ya dame ka ko ka ga mijinka ya fuske maka ya hita batunka wallahi cikin cikin dare ka nemi ra'ayi ne wurin Allah Allah ka ga mijina ya juya mini Allah ba sa abin da ne ku taimaka min Allah ka ciyo min kai ne Allah dawo mini haka nan na aka yi amma sai ka ciyo sai ka ciyo wurin boka ya kace ka sabo kai ka san ka halaka ka ba da kanka san ka ciyo wurin bata kallin ka ba da kanka san ka halaka in eh, kore akwai boka ya masu kwa sama ita mata sun san su ne sai ka ji an ce wai aiki ne yankan yi ƙara ai wannan aiki ne yankan yi ƙara akwai wani boka da an kai wai in ka ce ba ka ganin ba ganin kai ne da bakin waya ba ka ganin komai jin daya kana magana shi ba ka ganin kai nan nan kasa ga an kai shi amma wani wanda ka gani haka sai wanda abarka ta ce iri sai wanda ahal kake shi shi wani da ya faɗi haka da aboki ne wallahi ƙarya ne wallahi kwatte ba a ganin kai ne kuma ana jin magana wallahi ƙarya ne su to ka shirya mutai yake mutai wallahi ya shirya ya ce yayi ayatul kursi yayi wasu abubuwa duka na azkar ko da yace wallahi shi na ganin kai ne da wuya ne lahiya lau ba duk da ne sai ce wani kadi ba gani ba a ganin sai yace wallahi ga ina ganin ne sai ce wani me yasa ka kuma irin wadanda mm. irin wadanda ba su wasu irin wuraren ba su irin wadanda mutane wallahi kai ya tsaya saboda su mata shikenan zan hankali ya tashi a duk ke zaman ta an shi miji saboda ke yanzu wayo kewa ki Allah ya za a yi ki dawo da matsayin sai ki wurin boka ki an kaya an so wasu abubuwa na halaka ubangiji Allah ya kare da wasu Allah ta'ala ya ce kul ya ahlul kitabi la tagalu qul ya ta kitabi la ta tagalu bi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ولا تتبعوا أهواء قوم قبض الله من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله ما تقول كثير قل يا أهل الكتاب كثير يا سو أهل الكتاب يهودا الكريستوسي لا تدلوا في دينكم كذا كزوري كذا سويت وريتش الدين فقاعد أنت عجب غير الحق بقى كان جبكي أبقى kada ku kama mugunya hanya ku zure ku wuce wuri cikin addinin ku domin cikin addinin ku ce wai annabi isa allah ne ko dan allah ne kun wuce wuri annabi isa ba allah bane ko ba dan allah bane rasulullahi yahudawa ku ce wai uzairu dan allah ne sai yaya uzairu zama dan allah uzairu ba dan allah bane uzairu ba wa allah ne allah ya ce wala tattabi'u ahwa a qaumin qad dallu kada ku bi soyayya soyayya rayukan wasu mutane suka suka suka suka halaka min qabl tun gabanin wa adallu kathirun sun ɓata da mutane da yawa su sun ɓace kuma sun ɓata da mutane da yawa Allah ya ce wa dallu an sawa'i sabil kuma sun bace mahayya wadda addini sun ɓace sun ɓatar da wasu kuma sun ɓace mahayya wadda addini shi jama'a a taske idan ka iya shigar da wanda wanda ba a taske ba saboda ka abin da mu kira ga mata ku dawo ma aƙida su ta addinin musulunci ku rabu da aƙida kiristoci bar musu kayan su ku musulmai ne duk wanda an musulmi ana son duk wasu harakoki waɗanda ba na musulunci bai kauce musu ka tsaya ma addinin ka na musulunci ka samu alheri wurin Allah sun sarki kuma ina ganin jama'a ku bari mu tsaya nan saboda yau juma'a akwai mutane suna jira a buɗe muku masallaci shigo domin sallar juma'a saboda za mu dakata daga nan insha Allah ta'ala sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya hada kuma insha Allah ta'ala za mu ji tambayoyi daga bakin malam Hamza bulma insha Allah karbu sallallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam ya shaka mun karatu daga fatisar kan man bawa tare da alarar manufa